This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabar ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Za mu ji ya zuwa yanzu ina tafiyar sabuwar gwamnatin Najeriya ta kai ne a jihohi da kuma matakin gwamnatin tarayya. Su kuwa 'yan jam'iyyun adawa a jihar Neja suka suka yi da cewa su sabuwar gwamnatin da aka samu bata na musu komai ba. Akwai shirin sharhin jaridun Arewa da kuma shirin maimaici na ciki da gaskiya. Duk waɗannan sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da hatsi ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta musanta yin nadama kan tarwatsewar nakiyar da aka binne karkashin ƙasa da ta janyo jiwa sojojin Koriya ta kudu rauni ta kuma ce Seoul na fuskantar barazanar yi wa dangantaka tsakanin kasashen rauni idan ta yi wannan tunanin. Nuna jimaman harin shine ginshikin yarjejeniyar da aka cimma makon jiya da ta kawo ƙarshen mummunan cece kuce tsakanin makwabtan biyu. koriya ta kudu dai ta ce ta ɗauki kalaman a matsayin shaida cewa pyongyang ta ɗauki alhakin abin da ya faru cikin watan agusta bayan an shafa makonni tana musunta cewa tana da hannu a lamarin a cikin sanarwar da aka bayar yau laraba hukumar tsaron koriya ta arewa ta zargi soil da rashin fahimtar bayanin An ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar China bayan rahoton koma bayan da masana'antun ƙasar suka samu jiya talata da yake ya sake haifar da faɗuwar hannayen jari. A birnin London da kuma New York hannayen jari sun faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da hannayen jari a Paris da kuma Jamus suka faɗi da kashi biyu da ɗigo hudu cikin ɗari. Farashin hannayen jari a Shanghai sun kai sun yi matukar faduwa a lokacin da aka bude kasuwanni a jiya sai daga baya suka cira amma aka rufe da asarar kashi daya bisa ɗari yayin da jami'ai a kasar China suke jaddada cewa sun shawo kan lamarin hannayen jarin masana'antun kasar China sun yi faduwa mafi muni a watan Agusta irin wanda ba a taba gani ba tun bayan shekara ta 2012. kasar china ta yi fice a fannin sayar da kayayyakinta a kasashen ƙetare yanzu ta koma tana ba da karfi wajen biyan bukatun cikin gida kasar wadda take ta biyu a jerin kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya tana fama da batun yi wa tsarin tattalin arzikinta garan bawul da nufin bunƙasa da kuma inganta shi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Cibiyar kula da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa ta bayyana jiya talata cewa sama da bakin haure hamsin suka yi tafiya mai matuƙar haɗari da ƙetare teku domin gudun wahala da talauci a gabas ta tsakiya da kuma afirka suna neman ingancin rayuwa a ƙasashen turai cibiyar ta ce sama da dubu biyu da talatin daga cikinsu suka isa ƙasar girka waɗansu dubu da goma sha hudu kuma suka isa italiya akwai kuma waɗanda suka shiga spain da kuma malta ko da yake ba su da yawa sosai kimanin 2,600 kuma suka mutu galibi ruwa ya tafi da su lokacin da kwale-kwalen da suka shiga wanda ya aka malodi fiye da kima ya nitse an samu adadi na baya-bayan nan ne yayin da kasashen tarayyar turai suke ci gaba da fama da kwararar bakin haure mafi yawa da suka taba fuskanta tun yakin duniya na biyu wani kakakin cibiyar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya babu balog ya shaida wa murya amurka cewa dukkan kasashen suna da hakkin shawo kan lamarin Ƙasashe da dama suna neman hana kwararar bakin haure ko kuma tsagaita shiga kasashensu jiya talata dai hukumomi a hungary suka rufe babbar tashar jirgin ƙasa da ke budapest kafin daga baya suka buɗe ta an bar ɗaruruwan bakin hauri galibi daga gabas ta tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita a waje da dama suna roƙon hukumomi su kyale su su shiga jiragen da suka nufi austria da kuma jamus narkewar da kankarar tekun yankin Atik ke yi ya sa amurka ƙara mai da hankali kan batun ɗumamar yanayi da batun tsaro da kuma makamashi ba kansu kaɗai ta tsaya ba amma har da batun dakon kaya da jiragen ruwa da zakulu albarkatun ƙasa da kuma kamun kifi waɗanda dukansu batutuwa ne da suka shafi ƙasashen duniya ko da yake ba a riga an kafa dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi keɓewa da kuma bunƙasa wannan yankin ba mai yiwuwa ne batun ya ɗauke hankali a cikin watanni masu zuwa shugaba barack obama ya yi kira ga majalisar dokokin amurka ta amince da hanzarta gina sababbin jiragen narkar da kankara a maida shirin baya daga ƙarshen daga shekara ta 2022 zuwa shekara ta 2020 shugaban amurkan yana ziyarar kwanaki uku a jihar alaska jiha da take a ƙurya yana amfani da hotunan yankin da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi wajen jan hankali kan yadda ɗumamar yanayi ke iya jefa ƙasashe ƙarƙashin wani yanayi da ruwan teku zai cinye birane da dama ana sai da manyan jiragen narkar da kankarar ne akan kuɗi dala miliyan dubu ɗari kowane ɗaya sai dai yanzu haka amurka guda biyu kaɗai take da su a baya ga rasha da take da guda arba'in To labaran duniya kenan suka zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ya zuwa yanzu ina tafiyar sabuwar gwamnatin najeriya ta kai ne a jihohi da kuma matakin gwamnatin tarayya murtala faruk san ina ya aiko mana da wannan rahoto kwanaki 100 a ganin wasu manazarta sun yi karanci a zaman mizanin auna kwazon gwamnati to amma kuma hakan bai hana wasu 'yan kasar bayyana ra'ayoyinsu ba dangane da ci gaba ko akasin haka da kasar ta samu a cikin kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin sunana mudassir ahmad gado akwai canji sosai canji ko mai kyau duniya ga baki ɗaya da aka kallon najeriya a matsayin ƙasa ya canja halayenmu mu kanmu na 'yan najeriya ya canza tun daga manya lokaci na harko najeriya an samu abin da suka ce ma megawatts dubu da refineries inda matatan mai na najeriya waɗanda sun daɗe ba su aiki ga sunan yanzu duka ana cewa sun fara aiki sunana malam ahmed abubakar magaji misali kafin zaɓe ba abin da yake damun mutanen najeriya musamman waɗanda suke arewa maso gabacin najeriya dangane da irin matsalar boko haram yau duk da ban ce an magance matsalar boko haram baki ɗaya ba amma kowa ya ga cewa gwamnati ta nuna iyakacin ƙoƙarinta na cewa ta magance wannan matsala da sunana abubakar jibril bahaushe ya ce juma'an da ke kyau tun daga laraba ake gane ta abu na farko da za mu duba shine mu dubi yanayin tsaro kafin buhari ya hau lokacin wancan gwamnatin sojojinmu yawanci strategy inda suke ake da shi abinda ake ce ne defensive kariyan kansu suke yi amma yanzu in zaka lura offensive suke su ne bin mutanen nan suna gudu da su kaga koyo yanzu da na karanta na an karbo gamburin gala to sai dai kuma a matakin jihohi kam da walakin a kwazon gwamnatocin a cikin kwanakin su 100 na farko a gadon mulki in ji wasu masharhantan Nuruddin Muhammad Koko malami ne a sashen nazarin mulki da tafiyar da aikin gwamnati na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta sakkwato to a halin da ake ciki dai har yanzu dai mutane sun zuba ido suna jira su ga abin da wa'annan gwamnonin za su yi so su dai nan da kwana ɗari dai gaskiya babu wani su da zai iya wata taka rawar ganin cewa ga abin da ya amfanar da al'ummarsa kebi ana halin ha'ula'i zamfara dai su ma dai ban yi tsammanin akwai wani canji ba da za a gani murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To mun gode na sanyin na kafin mu ci gaba bari mu shakata da waƙar mutanen Nijar. To a gaishe ku su kuwa 'yan jam'iyyun adawa a jihar Neja cewa suka yi basu fa ga wani sabon sauyi ba a sabuwar gwamnatin da ake cewa an samu don bata tsinana musu komai ba wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari yana da rahoton. A jihar Niger jam'iyyun adawa ne suka ce su fa har yanzu ba su gani a ƙasa ba. Shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya kira taron manema labarai inda ya bayyana rashin gamsuwarsu da kamun ludayin mulkin APC. jama'an naja sun san mun ba wannan gwamnati gudunmuwa goyon baya domin mu ma 'yan takara ne muka sauka don canji da talaka suka yi tsammani su samu so abun bakin ciki ala nasiru har yanzu ban mu san inda gwamnati ce za ta dora kwalibeti muka ce bari ruwan nan yayi nan ba akwai gyara hanyoyi da gwamnatin nan fata ce ta yi ko ba ku ga hanyoyin ba so mu ba mu gan su ba amma akwai eh, gyara hanyoyi da tsohon gwamnati ta bari ana yi kuma lalle mun ga aikin sun ci gaba rabon taki ya zama a jam'iyyar APC kawai so in kai baka apc ba ka san ma yadda aka yi aka raba taki ba. To a bangaren PDP ma Mala Ability mataimaki ne na musamman akan harkokin siyasa ga tsohon gwamna Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. A jihar Maija mu har yanzu ba mu san da an yi canji ba har yau taimaka mu matasa aikin yi har yanzu mu ba abin da muka gani a ƙasa. Ayyukan da take faɗi tana yi amina ai aikin mu ne take karkarewa. Injiniya Muhammad Imam shine shugaban APC a jihar Niger. Ba wai muna so mu shiga wannan mulkin don maimakon dai a ce wai mu yi kaza mu yi kaza wai sai muka ɗauki project ɗinsu wanda suka kasa yi muna completing kama. kun sake biyan wasu kuɗi ne a project ɗin nasu ba sun biya ba ne ba su biya kuɗi a soji ba saboda ba political will to kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya mai da martani game da batun rabon takin a'a wannan ba gaskiya ba ni da naga complaints kai yawa ni ma na ce wansu baka government din na gani da ido na yanzu akwai takin sosai ba kawo da wuri ba amma an raba talakawa na ci gaba da zaman jiran gani a ƙasa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Jama'a ko ka kawo kibiya dan gabiri ya hau kanya da ya tsotsi mai zaki ya jiya ya kaɗo baro To kar a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan cikin birnin Washington. Ga shirinmu na gaba. sannan kuma sun an san mun kuɗi naira dubu talatin da biyar hakimin danejin mahuta kenan danejin katsina ya tambayi inspector umar iro gaskiya ne sun an san mun kuɗi dubu talatin da biyar sai suka ce gaskiya ne sun anshi kuɗi na naira dubu talatin da biyar mai gari yariman ɗan kan jiba sun ba shi naira dubu goma a cikin kuɗin saboda haka su dubu ashirin da biyar suka ansa jama'a assalamu alaikum Za mu faro shirinmu na yau da wani kyakkyawan labari dangane da batun 'yan sanda na ƙaramin ofishin 'yan sanda da ke garin ɗan Kanjiba a ƙaramar hukumar Kafur ta jihar Katsina, wanda muka fara gabatar muku da shi a makon jiya. Ƙasa da sa'a ɗaya a bayan da muka gabatar da wannan shirin, mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta haɗa har da jihar ta Katsina, wato AIG Tambar Yabo. ya ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina kan a kamo waɗannan 'yan sanda guda biyu wato speto umar iro da kuma kofar nura suleiman tare da wannan farar hula mai suna kabir bala magana da muke da ku a yanzu haka waɗannan mutane guda uku suna kula a ofishin cid na jihar katsina yayin da shi aig tambar yabo ya ce lalle a binciki wannan kashin kajin da ake zargin mutanen suna ƙoƙarin shafa wa 'yan sanda baki ɗayansu idan na kora ne a kore su. To, mun nemi mu ji ta bakin shi AIG tambar yabo, to amma wakilin ciki da gaskiya bai same shi a ofis ba, sai a cikin makon nan zai yi ƙoƙarin magana da shi kan wannan batu. To, amma kafin nan bari mu koma ga shi Idris Badamasi da ci gaban abin da ya faru a wancan lokacin. sannan mu ji ta bakin lauyansu barista shafi'u umar karfi bayan da sati kamar sati uku na je na nemi lauya na ɗauki lauya kuma na je na yi ƙala a koti malam fashi bayan na yi ƙala aka kawo masa sammaci ladda aka kawo sammaci ranar litinin da yamma lattalata da safe kabir bala da yake shi yaron yan sanda ne saboda haka sai ya kawo masu wannan sammaci ya ce to ga sammaci an yi ƙararsu daga nan sai suka tada kwamiti na mutum biyu suka tafi wajen mu cewa ya tursa samun jan janye wacce magana sai baban mu ya ce shi babu ruwan shi daga nan sai su da kabir bala da inspekta umar iro da kofar nura suleiman sai suka haɗu suka je suka yi ƙaran mu gaban shi mai garinmu wanda ake ce mai yarima to da aka yi karan mu gurin yarima sai yarima ya kira mu sai babanmu ya gaya mai cewa shi fa ba zai zo ba da ba laifi maka ba kuma mun je kotu kotu ke da haƙƙin bin kadin duk wani shari'u da ake a ƙasar nan to daga nan sai shi mai gari wato Ibrahim kenan yariman dan Kanjiba tare da shi wannan in charge na outpost na dan Kanjiba inspector Umar Iro tare da Kofar Nura tare da shi wancan Kabir Bala yaron sai suka je suka yi karan mu gurin hakimi da suka je suka yi karan mu gurin hakimi sai hakimi ya kira mu da hakimi ya kira mu su sun gaya mai abin da suka gaya mai sai ya ce shi abin da yake so kawai mu tafi mu je mu janye shari'a kawai kuma idan mun ki bin umarnin shi na janye shari'a to wannan yana nuna da shi za mu yi shari'a ba da su ba sai muka ce ma hakimi to hakimi hakimin danejin mahuta kenan danejin katsina sai muka ce ma hakimin mahuta danejin katsina to ranka yadda ka san abin da mutanen nan suka yi mana bayan muna yin shari'a da su wata tara a koti sannan kuma sun an san mun kuɗi naira dubu talatin da biyar sai ya tambayi inspector umar iro gaskiya ne sun an san mun kuɗi dubu talatin da biyar sai suka ce gaskiya ne sun an shi kuɗi na naira dubu talatin da biyar mai gari yariman ɗan kan jiba sun ba shi naira dubu goma a cikin kuɗin saboda haka su dubu ashirin da biyar suka ansa bayan ya tafi ana gobe za mu shiga shari'a sai ka bar bala ya ci gaba da bada labari a cikin gari cewa gobe in an je shari'a sun je sun yi magana daga sama cewa za a ɗauki shari'an nan daga kotun da muke yi za a mai da ita hannun 'yan sanda kuma in an mai da ita hannun 'yan sanda za su yi mana mummunan wulakanci kuma daga ƙarshe za su mai da wannan shari'a cewa mu ne ke da laifi su ba su yi laifin komai ba Suna na shafi umar karfi kuma ni ne lauyan wa'annan mutane wato idris badamasi da hafsat ahmad a cikin wannan shari'a da muke yi wani lokaci kimanin cikin watan nuwamba da ya gabata na shekarar dubu biyu da goma sha hudu su wa'annan mutane da shi idris da hafsat sun zo waje suka yi mun bayanin cewa ga wulakanci da kuma abubuwan da suka faru abin da ya shafi cewa shi idris akwai wani kabir bala dan kanjiba wanda yake shi ma mazaunin dan kanjiban ne ya haɗa kai da 'yan sanda kokarin su na su samu wani abu uh, a jikin shi suka an san mashi kuɗi suka tsoratar da shi suka kokarin kulle shi suka tsare shi na wani lokaci dole sai da dauki kuɗi naira dubu talatin da biyar ya ba su domin su sake shi daga baya suka sake shi sannan ita hafsat ta bangaren ta ita ma sun je gidan mahaifiyarsu su hudu yan sanda su uku cikin yan sanda akwai shi inspector iro din wanda shine shugaban su na wannan outpost da kabir bala da kofin nura suleiman da shi kabir bala suka je gidan ita wannan hafsat suka iske ta da mahaifiyarta ba ta lafiya tana kunce suka kamo ta suka ce da ita ofishin yan sanda na wannan ƙauye na dan kanjiba inda suka tume ta da cewa wai shi kabir bala ya zo ya kawo karata a wajen cewa ta yi ciki kuma ta zubar kuma shi idris shi ne mata wannan ciki wanda ta musanta wannan bayani uh, sakamakon haka suka ce bari za su shigar da ita cikin wani ɗaki suka shigar da ita wani ɗaki suka sa ta tuɓe kayanta kafin haka shi a shugaban wannan outpost wato shi inspector iro ya yi kokarin ya nemi ya lalata da ita da bata ta kiyarda shine yasa ta tube kayanta inda ya dauko hannun shi ya sa a cikin farjinta ya lallatsa kuma ya mammatsa mata wato jijjikinta ne ya tattaba ta kuma ya mata gargadi cewa kar ta kuskure ta je ta gaya ma wani in ta gaya ma wani za su rasa gidansu da gonarsu ta gado kuma zai batar da ita haka shi ma Idris a kwatankwacin abin da ya faru kenan bayan yan sanda sun aishi wannan kuɗi naira dubu talatin daga hannun shi suka yi mai gargadin cewa in wani ya ji wannan magana shi ma za su yi kokarin batar da shi wannan shine bayanin da su wa'annan mutane guda biyu suka zo suka same ni na samu haka sai ni kokarin shirya koke kamar da ake a gaban kotu na rubuta na ka'idoji na shigar da kara a gaban senior magistrate ta cikin garin malumfashi amma mutum su wa'annan mutane guda biyu wato Idris Badamasi da ita hafsa na shigar da wannan ƙara koke na neman kotu ta taji wa'ancan mutane kwara uku da laifuffukan da suka aikata wanda ni a fahimta ta ta doka sun yi laifuka ne na farko akwai abin da shafi laifin bata suna domin sun bi gari sun yaya da cewa su wa'annan sun yi zina kuma ƙarya ne tunda ba wata kotu da aka samu ta taba samun su da wannan laifin banda su da suka kirkiri wannan labari sannan da laifi na wato tsoratarwa ta laifi wanda yake cewa criminal intimidation sannan da wato cin mutunci na ya mace da gangan wannan su ne laifukan kwara uku da na shigar a gaban kotu nake neman kotu da ta caji wa'annan ah, yan sanda guda biyu da shi wancan kabirbala so mun je mun yi nisa mun fara shari'a da an fara sauraron shaidu mun gabatar da shaidun mu guda biyu so wanda daga ba amma sai muka nemi a shigo da wa'annan yan sanda daga baya inda muka bada muka nemi kotu ta bamu dama a tura musu da sammaci aka tura musu da sammaci ah, ta hannun kwamishinan yan sanda saboda ta haka ake shiga musu da ah, ake da ya tasu kotu a kai mai kwamishinan yan sanda kuma mun tabbatar da wannan samaci ya same shi ya kuma amma mutanen da muka zo kotu ba su zo ba yan sandan guda biyu wato shi kofar uh, nura da kuma shi inspector iro babu wanda ya bayyana a gaban kotu muka zo muka sake roƙon kotu ta sake tura masu da sammaci a matsayin tuni domin mu sake ba su dama muka aka sake rubuta sammaci aka ba kwamishinan yan sanda amma har ila muka sake zuwa zuwa na biyu mutanen ba su zo a kotu ba ba su kotu ba da muka na sake roƙo na ce to a rubuta ma kwamishinan yan sanda har ila yau da takardar tuni ta cewa mutanen nan fa mutanen shi ya sako su su zo su fuskanci tuhumar da ake musu a gaban kotu ya sa su zo su bayyana a gaban kotu amma duk da haka mutanen har zuwa halin yanzu ba su bayyana a gaban kotu ba suna ta kokari suna shiga suna fita tunda za a yi su kokari su ga sun lalata wannan shari'a da ke gaban kotu bayan aka ne so na zo na fahimci cewa akwai kokari ta bangaren su da suka yi suka shiga suka fita su suka san inda suka shiga suka fita suka je suka samu inda za su samu ana kokarin yanzu za a mai da mu wai ofishin yan sanda su binciki wannan laifi bayan har an riga an fara sauraron shaidu kuma sannan an gayyace su sun ki bayyana a kotu kuma sakamakon haka court ta da umarni na aje a kamo su akwai umarni na kotu har yanzu tunda ba soke shi aka bana aji a kamo su so amma wancan kutse da ake daga baya daga sama ya hana wannan abubuwa yanzu wai za a je kuma sai an sake bincike za mu iya cewa lokacin da za a ce mutum ya yi karhin doka ba za a hukunta shi ba kuma kamancin wannan ya riga ya wuce insha Allah muna sa ran duk wani abubuwan za a duba a ɗauki mataki a kai a kuma bima mai haƙi haƙƙin shi ni shawar da nake badawa ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari su sa hannu a ciki a ga cewa an bi masakin su akwai wasu abubuwa ma na ɓoye wannan ne ya bayyana da dama da ma duk wanda ba a sani ba abubuwa su gyaru baki ɗaya a tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci lauya shafi'u umar karfi kenan mai wakiltar idris da hafsat masu sauraro idan allah kai mu a shiri na gaba za mu yi kokarin jin ta bakin mataimakin sufeto janar na 'yan sanda tambar yabo kan wannan batun a kasance lafiya. To an gaida Ibrahim ga kuma sharhin jaridun Arewa. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar ta ambato sabon sakataren gwamnatin Najeriya ne injiniya Babashir David. Yana cewa ba don kabilanci aka ba mu mukamai ba. A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ambato shugaban jam'iyyar APC a Najeriya Chief John Oyegun. yana cewa shugaba muhammadu buhari zai daidaita rabon mukaman a nan gaba to amma a can cikin jaridar daily trust kuwa ta ambatu gwamnan jihar ikiti ne ayo dele payose yana cewa muhammadu buhari shugaba ne na 'yan arewacin najeriya kawai amma a can ɗaya gefen jaridar ta daily trust ta ba da labarin cewa malaman kwalejin kimiyya da fasaha da ke birnin ibadan ta jihar oyo sun tsunduma wani yajin aiki saboda matsalar albashi. A nata gefen jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi babban labarinta ne da matakin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya ce gwamnatinsa ta dakatar da ɗaukar nauyin mutane zuwa aikin hajji domin sauke farali. A gefe guda kuma jaridar ta Newsline ta ba da labarin cewa rundunar 'yan sandan jihar Niger ta maka wani malamin addinin Kirista zuwa kotu saboda zargin yi wa 'yan mata fyaɗe da kuma sa su aikin wahala. Ƙasar China ta goyi bayan Najeriya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Blueprint. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne yana cewa dole Najeriya ta yi aiki tukuru domin kawar da cutar polio kafin zuwan shekara ta 2017. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya a wannan mako da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa sojojin Najeriya sun kwato shanu 94 a jihar Sokoto bayan musayar wuta a cikin dajin da ke ƙaramar hukumar Tureta ta jihar Sokoton. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya sakonnin da kuka bar mana a wayar mu ta muryoyinku ba su yi kasa a gwiwa ba Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Mai magana Bashir Kwamfuta daga nan Madobi Lokar Gamman Kano, Najeriya. hakika ina so in ba da gudunmuwa ta dangane da wannan nasarori da shugaban kasa mai girma janaral muhammadu buhari ya samu a tsawon kwana ɗari da mu 'yan najeriya mun gani a ƙasa in muka kalli harkar tsaro alhamdulillahi an ci gaba da yanzu dan najeriya yakan yi al'amarinsa ko ina hankalinsa kwanci akasin da da ba shi yake mulki ba ana cikin wani hali kuma tsaro yana ƙara ingantuwa a kowanne yanki su dawo kan man fetur yanzu man fetur duk inda ka je naira tamanin da bakwai yake wannan abu ya an samu ci gaba kuma wallahi yan ƙasa sun samu daidaituwar sahu wajen kowa za ka ga yana kwatanta abu tsakanin ka da allah don haka wannan ya sa an samu nagartanci shugabanci tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa ciyamomi zuwa kansiloli to haka ake so dama amfani shugaba na gari kenan muna fatan ana ya tabbatar da alkhairi ya sa a samu ci gaba fiye da wannan mun gode. Salamu alaikum kuna magana da malam Hussein Bisina ba ka san matsi a Bisina karamar kuma shira jihar Bauchi. Yin na zan faɗa ne game da kwana ɗari da shugabancin Buhari. bisa ga ayyuka da mu muka fahimta na ci gaba da aka samu a wannan wanda mutum ko shi ne hasidin da za a sada ba zai kushe masa ba inda kyauta maka ba ta samu ba za ka da Allah na da hankalin jama'a duk wanda ya binci ki haifa masa idan kuma a zan kifi kai ka kushe masa fa za ka samu wani sakamako daga wanda ya nufi shi da wannan aikin kai kuma kake za ka sha sada siyasa fa daban faɗin gaskiya fa in sun haɗu kuma alhamdulillah saboda ka mu sai mu fata ubangiji Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya ci gaba da gyara mana kasa kuma Allah ya taimaka mana mu rika daura za zuciyar da za ka ji an soki wanda ya aikin gaskiya dan wani ko an ci an saka a tiyan da zai ya baki cike ta mai kashi shiga tiyan nan Oh, da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku kamar yadda aka saba. Kafin mu karkare shirin bari mu koma ga labarai amma a takaice wannan lokaci. koriya ta arewa ta musanta yin nadama kan tarwatsewar nakiyar da aka binne karkashin kasa da ta janyo jiwa sojojin koriya ta kudu rauni ta kuma ce seoul na fuskantar barazanar wa dangantaka tsakanin kasashen rauni idan ta yi wannan tunani nuna jimamin harin shine ginshikin yarjejeniyar da aka cimma makon jiya da ta kawo ƙarshen mummunan cece kuce da ake tsakanin makwabtan kasashen biyu an ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar china bayan rahoton kuma bayan masana'antun ƙasar da aka samu wanda ya janyo faduwar hannayen jari a birnin london da kuma new york hannayen jari sun fadi da kashi uku cikin ɗari yayin da hannayen jari a paris da kuma jamus suka fadi da kashi biyu da digo hudu cikin ɗari To Allah ya tsayar nan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma an jima da la'asariya za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita Grace Alheri Abdul ta na gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chibahiro da ne sai injiniyan mu yau Charles ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.